gwamnatin kasar Nijar suna kokarin yanke ma Bazum hukuncin rataya hukuncin kisa ta hanyar harbewa da bindiga. A wannan shirin namu za ku ci cikakken bayani akan wannan shiri, haka zalika za ku ji yadda shugaban kasar ya gana da ma'aikatan duwan na ƙungiyar IAS da wasu muhimman abubuwan da suka wakana a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar. amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye mai kallon da sauraron mu idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha ta mu ta kadanna mana subscribe da alamar karawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo a yunkuri na ci gaba da ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasashe da kuma samar da kuɗaɗen shiga haka zalika da inganta harkokin sufuri da kasuwanci a cikin ƙasashen IAS, shugaban ƙasar niger ya gana da tawagar duwan na ƙasar ga baki ɗaya na ƙasar mali niger da kuma burkina faso a cikin ma'aikatar shi wato fale de presidential shugaban ƙasar na niger general abdulrahman chiani da makarraban shi irin su Lamin Muhammad Zain da wasu manya-manyan shika-shikai na gwamnati sun amshi bakuncin tawagar wannan ta duwan na ƙasa domin ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasa haka zalika da kuma samar da wasu muhimman kuɗin shiga bayan da ƙasashen suke tafiyar da al'amarinsu na yau da kullum a tare kuma cikin haɗin kai tare da sauƙaƙa ma 'yan kasuwannin ƙasashen guda uku yin sufuri da shigo da wasu muhimman abubuwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Ahmadu konati shugaban rundunar ma'aikatan ruwan na ƙasar Mali ya ce wannan shine zama na farko da aka yi tsakanin ƙasashen guda uku a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar majalisar shugaban ƙasa shugaban majalisar dan ƙasa birginia Janar Abdulrahman Chiani ya ce kuma an tattauna manya-manyan abubuwa wanda za su taimaka ma 'yan ƙasar su kuma sauƙaƙa ma 'yan kasuwa ta hanyar ci gaba da al'amura na yau da kullum a cikin ƙasashen guda uku ba tare da fuskantar wasu matsantsalu ba da kuma magance wasu matsantsalu da ake fuskanta a wannan al'amari na shigo da sufurin kayayyaki irin kayayyakin abinci da wasu kayayyaki wanda ake iya shigowa da su ta wasu ƙasashen na waje daban zuwa cikin kasashen na IAS ya ce an tamana muhimman batutuwa yadda za a magance matsalar da kuma yadda za a taimaki juna ta hanyar ci gaba da yin wannan al'amarin wannan dai shine taro na farko wanda irin shi ya taɓa faruwa a cikin ƙasashen da IAS biyu bayan taron da shuwagabannin na IAS suka yi suma a lokacin da ya gabata haka zalika za ku da mace makiyar Sekretar General na kasashen Turai ga baki ɗaya ta kawo wata muhimmiyar ziyara a cikin ƙasar ta jamhuriyar niger biyu bayan wannan ziyarar da take a cikin ƙasashen Afirka musamman ma na yammacin Afirka inda ta zo ta yi ziyarata a cikin ƙasar jamhuriyar niger wata kamta ya da zango a cikin ƙasar ta Nijar a 'yan kwanakin da suka gabata. ita dai wannan zawar ba ta yi ta a ƙarƙashin wata ƙungiya ba ko kuma ba ta yi ta a ƙarƙashin wani aiki na turawa ba ta zo ne zawa ta musamman a wata ziyarce-ziyarce da ta ringai a cikin ƙasashen na yammacin afirik inda kuma daga ƙarshe ta yada zango a cikin ƙasar mu jamhuriyar nijar haka zalika mataimakiyar ta secretary general na yanki na kasashen turai gabaki daya ta yi muhimman jawabai inda ta ce ta zo ta ga inda ake tafiyar da al'amari a cikin kasar jamhuriyar Nijar biyu bayan juyin mulki da aka yi ta kuma tabbatar ma da idanta da kuma yanda ya kamata a tallafa ma kasar ta Nijar idan har da bukatar haka da kuma wasu muhimman abubuwa wanda ba sai an bayyana su ba. ta ce ta ga abubuwa da dama saɓani yadda ake bayyanawa haka zalika kuma ta ga yawanci ƙasar tana cikin hayyacinta ba kamar yadda wasu suke bayyanawa ba a kafofin yada labarai da ma wasu wurare na sada zumunci ba yadda ake falfaɗan abubuwa da basu dace ba akan ƙasar ta ce da ta zo ta ga abubuwan da suka saba ma abin da ake faɗi domin ita a yanzu shaida ce ta gani da ido ba ta ji da kunne ba. daga ƙarshe ta jinjina ma 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar akan irin tarban da suka yi mata da kuma irin girma da ta samu a cikin kasar ta jamhuriyar Niger. Duka wannan ya faru a cikin wannan makon da yake ban kwana. Duka al'amarin ya faru a cikin shi ne kenan. A ci gaba da haɓaka wutar lantarki a cikin ƙasar jamhuriyar Niger ana ci gaba da haɓaka aikin nan na gidan wuta na guru banda, inda wutar da take samar da tamanin zuwa ɗari na megawatt na ƙarfin wuta a cikin ƙasar ta jamhuriyar Niger. Shugabar kula da harkokin wuta ta ƙasa ta kawo ziyara ta musamman a wannan wuri domin ganima da idan ta yanda ake tafiyar da wannan al'amari na wutar lantarki a cikin wannan wuri na Guru Banda inda ta kai ziyara ta musamman a ɗakin da yake da injin wutar da kuma taimakon wasu ma'aikatan na wutar lantarki a wannan lokaci. Wannan gida wuta wanda yake samar da kimanin megawatt ɗari na ƙarfin wutar lantarki. wannan babban wuri ne wanda zai taimaka sosai da sosai ta wajen fannin haɓaka wutar lantarki a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma samun cigaba da inganci insha Allah. Mataimakin shugaban kula da wutar lantarki Saibo Abubakar ya yi jawabi lokacin da aka kawo ziyarar wannan ta musamman, inda ya ce tun bayan in ke kaɗan suna kawo ziyara kuma sun tabbatar ma da al'umma cewa akwai ma'aikata na musamman wanda suke kula da wannan bangaren, musamman ma a wannan lokaci na haɓaka wutar ta lantarki ta wannan cibiya ta Guru Banda. ya ce nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa za a samu ƙarin kaso mai yawa daga cikin wutar da ake samarwa a lokacin da ya gabata da taimakon wasu manya-manyan ma'aikata na wutar ta lantarki da kuma odar wasu wasu muhimman kayayyaki da gwamnatin CNSP ta yau daga wasu wurare domin a karfafa wutar ta lantarki a cikin kasar ta jamhuriyar niger da ma wasu wurare wanda yake da suke da muhimmanci na ci gaba da aikin wutar lantarki shi dai wannan wajen an yi mishi muhimmin gyara kuma ya samu tallafe-tallafe da dama musamman ma wasu sababbin injina da wasu kayayyakin aiki wanda za su karfafa wajen su kuma kara ma wutar inganci a wannan yanayi da ake ciki na samar da isasshiyar wutar lantarki a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar ka baki daya ita ma ta ce babban abin farin ciki ne ganin cewa ma'aikata suna aikin su yadda ya kamata kuma su ma masu ruwa da tsaki a wannan bangaren suna ci gaba da ziyara lokaci bayan lokaci domin ganin abin da ake gudanarwa da kuma ganin idan har akwai wani ƙoƙari da ya kamata a ƙara ma ma'aikatan ko kuma idan akwai wasu gyare-gyare da ya kamata a sanya ma'aikatan su to ba shakka a lokacin da suke zuwa za su tabbatar da yin haka domin wutar lantarki a bace mai matuƙar muhimmanci a rayuwar yau da kullum ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar. Wasu rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar tana kokarin yanke ma shugaban kasar ta Nijar Bazum Muhammad hukunci na kisa ta hanyar harbewa da bindiga, wanda wani lauyan shi ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a ranar jiya da marici. Shi dai wannan hukunci yana zuwa ne bayan da gwamnatin ta yanke shawarar yi mishi shari'a a wata muhimmiyar kotu domin tabbatar da laifukan da ake zargin shi da shi da kuma wasu laifuka da ya yi a cikin lokacin da yake gudanar da mulki. Ga cikakken jawaban daga bakin lauyan shi. da yake jawabi a wajen taron cika shekara guda da juyin mulkin da ya bashi damar zama shugaban kasar ya ce babu wata ƙasa ko ƙungiyar ƙasashen waje da za su faɗi ma abin da ya kamata ta yi. The lawyer for the ousted president, Musa Kulibali, has told the BBC that the junta. Wakilin BBC kenan ke ca lauyan hambararren shugaban ƙasar, Musa Kulibali ya shaida wa BBC cewa sojojin na shirin yi wa bazin shari'a a gaban wata kotu ta musamman inda suke shirin yanke masa hukuncin kisa ta hanyar harbewa gwamnatin sojin dai bata tabbatar ko musanta wannan zargi ba To madalla yau ne aka cika shekara ɗaya tun da juyin mulkin da ya kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a jamhuriyar Nijar. Saɓanin alwashin sojoji shugabannin ƙasar hare-haren 'yan da ƙayar baya ba su ragu ba. 'Yan tawayen da suka bullo a baya-bayan nan sun tarwatsa bututun fitar da ɗanyen man fetur. Ƙasashen duniya dai sun ta'alla wadai da tsare hanɓararren shugaban ƙasar wanda tarayyar Turai ta bayyana a matsayin cin amanar ƙasa. Ra'ayoyi sun rabu gida biyu a farkon juyin mulkin inda magoya bayan PNDS tarayya suka gudanar da zanga-zanga yayin da masu goyon bayan juyin mulki suka mayar da martani har ya kai ga kone-konen dukiya. Bayan shekara ɗaya da ƙwace ikon koya rayuwa ta sauya a Nijar, Muktara Adamu Bawa ya haɗa mana wannan rahoto. 26 ga watan Yulin 2023 rana ce da ta hudowa Nijar shin wani lamari mai ɗaure kai da cusa fargaba sojojin tsaron fadar shugaban ƙasa ƙarƙashin janar abdurrahman ciyani sun yi garkuwa da muhammad bazum da uwar gidansa hadiza har yanzu kuma suna ci gaba da tsare su tsoron aukuwar tashin hankali a ƙarshe ya auku a hedikwatar jam'iyyar pnds tarayya inda masu goyon bayan juyin mulki suka kai farmaki tare da kone-konen dukiya fuskokin murna da farin cikin zuwan sojoji sun cika titunan birnin yamai har yanzu kuma da dama ƙasar na darawa da yin san barka duk talaka Nijar babu wanda zai ce bai ji daɗin wannan juyin mulkin ba saboda abubuwa da yawa sun wakana mutane sun samu albarkacin bakinsu suna haɗi mutane sun samu jin daɗin rayuwa manyan ƙasashen yamma kamar faransa da amurka da jamus da rasha da majalisar ɗinkin duniya da tarayya afirka sun yi allah wadai da matakin tsare bazu muhammad ecowas ta baiwa sojojin juyin mulki wa'adi na su mayar da bazum mulki ko kuma ta tura dakaru ƙasar ta ƙara da takunkuman kare tattalin arziki da kuma rufe kan iyakokin Nijar. Wannan batu ya yi matuƙar taɓa rayuwar al'ummar ƙasar wadda ta dogara da tashoshin ruwa na maƙwabtanta kamar Benin da Najeriya wajen shigar da kayayyakin buƙatun rayuwa. Najeriya ta ƙara da katse wutar lantarki da rufe asusun ajiyar Nijar. Ƙasar kuma ta mayar da martani ta hanyar hana jiragen sama ratsawa ta sararin samaniyarta bisa fargabar kai mata hari. waɗannan matakai sun haɗu sun durƙusar da harkoki tsawon watanni a ƙasar fatattakar dakarun ƙasashen waje kamar na faransa da amurka da kuma sojojin jamus bayan jerin zanga-zanga da zaman dirshan na wasu 'yan fafutuka ya yi matuƙar faranta ran al'ummar nijar an samu ci gaba ganin yadda al'ummar ƙasar suka tashi tsaye suka goya ma waɗannan sojoji baya har yau muka samu incin kanmu daga ƙasar faranshi wanda ta mana mulkin mallaka shekara da shekaru muna ma Allah godiya da Nijar ta samu incinta. gaskiya alhamdulillahi mun ji daɗi sosai kuma an samu ci gaba da dama cikin wannan mulki na sojawa kalli bangaren wajen tsaro bangaren wajen kiwon lafiya bangaren ma'aikata tun da aka yi kudeta ba a taɓa washin biyan su ba sai dai har yanzu akwai sauran na har yanzu talaka dai bai ji ba daɗin da ya kamata a ce ya gani a ƙasa sai dai kuma rashin tsaro da Nijar ke fama da shi tun a 2012 daga masu ikirarin jihadi a yankin Sahel ya raɗa ruruwa. Hare-hare sun ta'azzara a jihar Talabiri a farkon wannan wata ma an fasa gidan yarin kutukale mai matukar tsaro inda bayanai ke cewa gwamman fursunoni sun tsere hukumomi sun kakaba dokar hana fitar dare a birnin tilaberi damar yancin faɗar albarkacin baki ta yi karanci a kasar yan nijar da dama ne a yanzu ke tsoron kamu ko ɗauri a duk lokacin da suka faɗi ra'ayin da bai yi wa masu mulki daɗi ba ni abin da nake gani matsalar mutanen mu mata yanzu ita ce kamar baka iya ka hutu ka gaskiya ita gaskiya kowane mataki kake in aka faɗa maka ita ana nihin ka gyara ne mai faɗa maka gaskiya ba ba ne. babu makiyanka kaman wanda zai ga gaskiya kuma ya hana ka ganinta sirar da wata rana baka da ikon gyarawa ka gane guri kaza yi kuskure to lokacin wannan da na sanin ta komi ciwo ni dai abu guda ma nake tsoro abun da bai kai bai kawo ba ya sha mana darmu wani canji kuma da aka gani shine na matsin rayuwa da kuma hauhawar farashi da yawan mutanen da suka fi karfin wani abu a baya a yanzu ya zo ya fi karfinsa a ƙasar saboda Allah dan ne ya rana cikin mawuyacin hali matsanancin hali ana cikin takura nan gaba ma mu kokarin da muke da addu'ar da muke Allah ubangiji ya kawo sauki kar a faɗa cikin babban matsala wadda ake tunanin ta yunwa abincin da ya kokowa ake a ciyar ba ma ta haya ba ake yanzu da kyal za a samu abin da za a ci abinci tun da shekara ga ta ƙare ni wanda sakon shinkawa gidana har yanzu wallahi wanda sakon shinkawa gidana hukumomin Nijar dai a yanzu haka suna kokarin dawo da dangantaka da Benin wadda alakar su ta ƙara tsami a cikin watan Mayu bayan Benin ta hana jamhuriyar Nijar amfani da tashar ruwanta wajen fitar da ɗanyen man fetur lamarin na zuwa ne yayin da wasu 'yan tawaye da suka bulla sai kai hare kan babban bututun man fetur na ƙasar alaka tuntuni ta baɓi tsakanin Nijar da manyan ƙawayenta na yamma kamar Jamus da Faransa da tarayyar Turai da kuma Amurka. A maimakon haka Nijar yanzu ta mayar da alƙibla ga Rasha da Turkiyya da kuma Iran. Wani abin farin ciki ne.